Fitowar Sheikh Idris daga gidan gyaran hali ta ba da mamaki. Ganduja ya kirata ba hannu akan hukunta makashin Hanifa. Fitaccen malamin Izala Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi ya shaki iskar ‘yanci, inda ya samu ya fito daga gidan gyaran hali bayan ya yi sati ɗaya cip-cip a gidan. Sai dai ya fito da wani sabon salo wanda ya ba mutane mamaki. Wasu sun yi tunanin cewa Sheikh Idris idan ya fito zai risina ya kuma yi laushi akan kalaman da ya yi har suka janyo aka garkame shi. Amma sai dai ina malamin yana nan akan bakarsa daram dam da kau babu inda ya je bai kuma canja ra'ayi ba. bar ku ji abin da Sheikh Idris din ya faɗa bayan fitowarsa daga ɗaurin da aka yi masa na sati ɗaya a gidan gyaran hali. ba gudu ya ja da baya ba ma neman taimakon inyas ba ma neman taimakon tijjani ba neman taimakon abdulkadiri in mun shiga musiba ba ma neman taimakon manzon Allah yanzu ni ba inda ba kai ni ba lahira ne rage to yanzu yanzu da me da mun barazana To kamar dai yadda kuka gani, Sheikh Idris ya jaddada kalamansa tare da cikakken ƙarfin gwiwa na cewa baya buƙatar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda wannan kalami na sama yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa aka maka shi a kotu, inda ake tuhumarsa da yin rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a wannan lokacin da ya za iya cewa babu malamin izalar da ya sa kafar wando ɗaya da yan tijjaniya kamar Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi inda ya fara sako yan tijjaniyar a gaba tun daga magana su daga nan ya gangaro zuwa kan maulidi inda yake cewa gara kashi da maulidi. To yanzu dai Sheikh Idris ya fito bayan zaman sati ɗaya da ya a ɗauri a gidan gyaran hali, inda yake cewa ya fito lafiya kuma zai ci gaba daga inda ya tsaya. To wannan kenan. A wani labarin namu kuma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje har yanzu ya kirattaba hannu akan hukunta wanda ya kashe Hanifa Abubakar wato Abdulmalik Tanko. yanzu dai kamar yadda kowa ya sani kwanaki kaɗan ne suka rage ganduje ya sauka daga kujerar mulkin kano inda zai miƙa wa abba kabir yusuf wanda ake wa lakabi da abba gida gida amma kuma har yanzu bai cika alƙawarin rattaba hannu akan hukunta abdulmalik tanko wanda ya kashe hanifa abubakar ba yayin da kwanaki bakwai suka rage wa gwamna ganduja a gidan gwamnati shin wai ina alkawarin da ya yi na sanya hannu kan waɗanda aka samu da kisan hanifa tabbas lokacin da abdulmalik tanko ya kashe hanifa abubakar duniya ta girgiza domin babu inda labarin bai shiga ba lungu da sabo a faɗin wannan duniya Hanifa dai ɗaliba ce a makarantar Abdulmalik Tanko wadda Abdulmalik ɗin ya yi garkuwa da ita ya nemi kuɗi a hannun iyayenta. Daga ƙarshe kuma ya bata shinkafar ɓera ta ci ta mutu. Ya saka gawarta a cikin buhu ya kira abokin shi mai suna Isiyaku. Ya ba abokin nashi gawar shi kuma abokin nashi ya je haƙa rami ya binne ta. Wannan lamari ya faru ne duka a ƙaramar hukumar Nasarawa da ke jihar Kano, Najeriya. duk kuma wannan lamari na garkuwar da aka yi da Hanifa da kuma kashe tan da aka yi gaba ɗaya Abdulmalik ne da bakinsa ya ba da labarin yadda abin ya faru sai dai bayan wasu 'yan kwanaki kuma ya fito ya faɗi saɓanin wannan magana inda yake cewa firgici da kuma tsorata da yi saboda yadda jami'an tsaro suka saka shi a gaba shi ne sa ya faɗi wacce magana ta farko amma ba abin da ya faru ba kenan a cewarsa wanda daga ƙarshe ya musanta kashe hanifan ma gaba ɗaya inda yake cewa san ba shi ya kashe ta ba bai kuma san yadda aka yi ta mutu ba. To a lokacin mutuwar Hanifa duk duniya ta ɗauka domin har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma ya yi magana a kai inda ya tabbatar da cewa sai an kwata wa Hanifa haƙƙinta. Haka zalika ita ma Aisha Buhari wato matar shugaban ƙasar ta yi magana inda ita ma ta tabbatar da cewa tana tare da iyayen Hanifa akan wannan rashin imani da aka yi wa 'yar tasu. saboda ma yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki magana da muhimmanci har sai da ya turo mataimakinsa wato Yemi Osinbajo domin ya yi ta'aziyya ga iyayen Hanifa ga kuma a takaice lokacin da osimbajan ya je gidan. Inna lillahi wa tun dai lokacin da wannan abin ya faru gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya sha alwashi akan cewa duk hukuncin da kotu ta yanke akan wannan rashin imani da aka yi wa karamar yarinya a shirye yake ko a wani lokaci ya rattaba hannu domin a zartar da hukuncin ma'ana ba zai yi wata wata ba wajen rattaba hannu ma'ana dai a bisa tsarin doka irin wannan ko da a ce kotu ta yanke hukunci amma hukuncin ba zai tabbata ba har sai gwamnan jihar ya rattaba hannu sannan ne za a iya zartar da hukuncin da aka yanke. To bayan dai zama da aka yi a kotu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba akan wannan shari'a ta Abdulmalik Tanko daga ƙarshe kotu ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya wanda kafin a kai ga kashe shin zai zauna a gidan gyaran hali na wani ɗan lokaci daga bisani kuma sai a zartar masa da hukuncin kisan. to sai dai kamar yadda aka faɗa a farko hukuncin ba zai tabbata ba har sai gwamna ganduje ya rattaba hannu amma kuma yanzu halin da ake ciki gwamnan bai rattaba hannun ba kuma yana kab da sauka daga kujerar mulkinsa. sa To abin tambayar a nan shine ina alƙawarin da ya yayi da kuma alwashin da ya sha akan cewa ba zai yi wata wata ba wajen rataba hannu akan wannan lamari na kisan Hanifa. Ko da dai dama wasu suna ganin cewa saba alƙawari wata siffa ce ta wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma 'yan siyasar Najeriya. Yayin da kwanaki bakwai suka rage wa gwamna ganduja a gidan gwamnati. Shin wai ina alƙawarin da yayi na sanya hannu kan waɗanda aka samu da kisan Hanifa.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 Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maraɗi ta jamhuriyar Nijar muna daura da tsohuwar likitan Makka Grand Marche de Maraɗi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.